ina ɗinka hula kala uku ne hula akwai kindai da ake cewa shine mai tsada kuma akwai mai ido hamsin da ɗaya shine yar borno kuma akwai bangol huluna uku ne hula na maza ne muke yin shi shin san akwai kindai wanda za ka yi shi shine mai tsada tsada ne gare shi in ka yi shi kana iya saidawa dubu ishirin da biyar ishirin da shidda shine kindai bangol kin ga shi in ka dinka shi shi dai dinkin ka mai kyau hannunka yana tafiya Za ka iya saida shi a cikka goma ka iya saida shi kasa da cikka goma yar borno shine karami ne wanda dai za ka dinka za zaka saida shi dubu biyar dubu hudu a haɗe mai kyau da haɗin shi wallahi wani sa'in kana dinkawa ma in aka gani a waje ana so kamma ka ida wani yana bukata daga ya gani ana ce in ka ida a bada wani sa'in kuma a cikin kasuwan nan ma ka shiga da shi ana siya ma'aikata nawa ne ke aiki tare da ku mutane sun kai biyar shida ma wallahi gaskiya mata ne yawanci akwai maza amma mata sun yi yawa da yake babu wani sana'a mazan da in ka ida ne za su hada su wanke su sa a cikin wanga kwangon nan su gogoge maka wallahi hula ɗaya shi mai tsada shi wata ɗaya ne marasa dankin ga, a sati biyu ma inda kai mai ne kana yi a kwana goma yanayin yinka ne wallahi akwai guda da lokacin da aka mani tallafi sun bani sun kiraye ne sun bani jari har na je na kawo huluna in koya ma yara wani irin matsaloli ne kuke cin karo da su a cikin wannan sana'ar babu matsalan komi wallahi akwai daɗi sai dai in baka da karfi ne babu kuma anan baka samu in dai kana da karfi ko sai dai ka je ka siya kada tun da ni ban taba siya nan ba na nan bai yayi sai ka je ka siya mai duk kake zuwa ma sana'a hannu kin ga yana da daɗi gwara mutum ya koya mata su yi kokari ba ma mata ba yara kanana za ka iya koya musu wani matan wani yana yi wani bai yayi kin ga wani in kana dinkin ma zai ce maka wannan abun da allura wanga yadi yaushe zai cika mine ne ni kuma abuna na sani sana'a ne tun filazal na sani cika wannan gaya miki da wahala ba sana'an da zaki yi shi ki sami kuɗi a ba wahala ba sai ka sha wahala inda neman halal ne gaskiya